الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أن وإنا يمك وسيا ركينا لجزء الله wani ita ce wasiya Allah ga mutanen farko da mutanen ƙarshe walaƙad wasaina alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullaha bancin haka yan uwa na bayan Allah wata ramadana ya juya wata ramadana ya wuce sai wata shekara ga wanda Allah ya ba ikon gani ga wanda Allah ya tsawaita rayuwar shi a cikin watan ramadana an yi karatun qur'ani an yi azumi a yi ne shi an yi karatun qur'ani da sallar dare gwargwadon abin da ya sawwaka a cikin daren shi an kame baki daga halas an kame gaɓoɓi daga abin da Allah ya halasta a lokacin da ya ce a kame baki ya wajaba azumin wata ramadana ya zan wata makaranta da muka koyo bauta ma Allah da muka koyo ibada da muka koyo kamewa daga abubuwan da aka ce mu kame ubangijin da muke bauta ma a cikin ramadana shi muke bauta ma yanzu Hayyula ya mutu ramadana yana iya zuwa ya wuce amma ubangijin ɗaya ne yana nan kuma bai wuce ba kuma yana nan rayayye ne wanda baya mutuwa yan uwana bayan Allah yana cikin alamun karɓar aiki a bi aikin ƙwarai da aikin ƙwarai yana cikin alamun karɓar aiki bayan mutum ya yi ayyukan ƙwarai ya dawwama yana yi irin waɗannan ayyukan hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana cewa ahabbul amali ila Allah adwamuha wa in qalla mafi soyo aiki ga Allah shine wanda aka dawwama ana yi ko da ɗan kaɗan ne don ka dawwama ana aiki ya cika yi da yawa a cikin ramadana tun lokacin kabari da kai da sallar dare sai wani ramadana da kai da karatun ƙur'ani sai wani ramadana da kai da azumin wani yini sai ramadana abin da ya fi zama daidai ya fi dacewa shine ka koya daga ramadana domin ka ci gaba da yi bayan ramadana ana gane an sa ayyukan bawa idan ya kasance cewa bayan ya yi aikin ɗa'a ya dawwama a kanta hali ne ya gyaru ana gane mai da aikin bawa cewa bayan ya yi ibadar da kowa ya yi a lokaci ɗaya daga wannan lokacin kuma ya yi jifa da ita wa'annan abubuwan da muka saba yi a ramadana dukkaninsu an shar'anta a yi su bayan ramadana cikinsu akwai azumi azumi cikin babban abin da aka shar'anta a yi wanda ke kusanta mutum zuwa ga Allah babban azumin da a gabanmu yanzu shine na sitta shawwal annabi ya ce duk wanda ya azumi cikin ramadana ya yi azumin ramadana sannan ya bi shi da kwana shida na shawwal to kamar ya azumci dukkan shekara ne don haka mu kokarta mu saba da yin azumi tun mun saba da shi mu yi shidda a cikin wannan watan wannan shiddan ba dole sai ka yi su jere da juna ba ba dole sai farko ba ba dole sai tsakiya ba ba dole sai karshe ba kana iya yi ka huta ka koma yi ka huta wayannan shiddan ba su da juma'a ba su da asabar watan ko da yaushe ana iya azumin su akan kauli mafi inganci zaka dogar da ka samu dama kada shi ne ga maka sau cewa juma'a ba azumin juma'a ko da um, shawwal ka karewa kai hudu saura biyu domin kai ta tsoron wata juma'a kai ko baka yi ba in ka yi ba azumin ran juma'a ka azunta ba ba azumin asabar ka yi ba azumin su ta shawwal ka yi an hana mutum ya keɓance ranar asabar da azumi haka an hana mutum an hana mutum ya azumin ran asabar an hana mutum ya keɓance ranar juma'a da azumi to amma wannan azumin azumin su ta shawwal kake yi don haka mu saba da yin wannan azumin bayan ya wuce sauran azumma na nafila gungunan abin da muke iyawa ba daidai bane ka ɗaukan kan da yawan da baka iyawa aiki ɗan kaɗan wanda ka dawoma akan shi yafi mai yawa wanda ka ɗauko ka yi kuma sai wani lokaci yan uwana bayan Allah cikin abin da muka yi a Ramadan wanda yake buƙatar mu ci gaba da shi akwai sallah sallar dare tana kusantar da mutum ga Allah sallar dare tana sa a yafe min mutum zunubai sallar dare tana sa rayuwar mutum ta yi haske tana sa fuskar mutum ta yi haske tana sa lamarin mutum ya yi haske sallar dare tana amfanin mutum a cikin kabari tana amfani ne a lahira wajen auna ayyuka sallar dare abu ne wanda za ka yi raka'a goma sha ɗaya in ba ka iyawa ka yi raka'a tara ko bakwai ko biyar ko uku ka zan kana yi kullun ya fi ka ɗaukan makanka a ɗari kuma ba za ka koma samun damar yi ba sai bayan wata kaza ko bayan wasu kwanaki masu yawa don ka mu wumin muna sallar dare sai mu saba da ita yadda sallar azahar da la'asar da asuba ba su yi maka wahala in ka samu sallar dare ita ma za ta zo ta zama maka jiki sai ladar kake samu amma wahalar ba ka samunta daga farko da take maka wahala kuma ana rubuta maka lada cikin abin da muka yi a ramadana shine karatun Ƙur'ani. ya kamata ko da yaushe mutum musulmi na karatun qur'ani bai kamata ya bar karatun qur'ani sai ramadana zuwa ramadan ba don haka mu ci gaba da wannan ibadar ta karatun qur'ani domin mu samu ladar ta bayan ramadan domin rayuwar mu ta kyautatu cikin abubuwan da muka saba cikin ramadana kame bakin mu daga ci da sha da halas din mu dukiyar ka ce da kuka yi ka samu albashi aka biya ka kasuwanci ka yi ka samu halas ne amma an haranta maka ci da rana to in ka saba da wannan to za ka saba da ta haramun kuma ka kicinta ita ta haramun sai ka kame kanka da gare ta da ka kame ta halas tunda kana iya kamewa ta halas to ya kamata ta haramun ka kame kanka da gare ta cikin abin da muka koyo cikin ramadana akwai yawan ambaton Allah ana neman lailatul qadar ana addu'o'i ubangijin lailatul qadar shine ubangijin mu yanzu kuma shine ubangijin sauran shekaru kuma sauran kwanaki na shekaru don haka mu yawaita ambaton Allah mu yawaita bukatar kusanci ga Allah cikin abubuwan da aka yi akwai sadaka mutane sun kyauta an yi sadaka an yi zakatun fitr kowa ya ba da sadaka don haka cikin abin da ake bukatar mu ci gaba da shi bayan ramadana shine mu ci gaba da sadaka mu ci gaba da kyauta mabukatan nan duk wanda ka aika ma zakatun fitr har yanzu yana da bukata shi yasa ka aika mai kuma zakatun fitr inda ka aika mai zuwa yanzu ta kare don haka in kana da wani abin tallafawa ka koma tallafa mai domin ka samu ladar tallafawa dukiyar da kabbai saboda Allah ita ce abin da ka samu a ranar gobe kiyama ka mu taimaka mu tsaya ga ayyukan ibada cikin mafi yawan abin da ke roshe ibada bayan ramadana shine zunubin da aka fi tsoka da sauki kuwa ya ci shine giba da gulma yanzu an dawo majalisu wajen zama aka makwabcinka da matatai abokinka da ƙanwatai da matatai wane abokin aikinka yayi kaza na zo ne ina su in ji ingancin labari ina ruwanka da ingancin labari kai dai ba kai ne mala'ika wanda aka sa ya rubuta ba bale ka ce kana son ka damu ingancin labari ka rubuta kai dai ba kai ne alƙalin da ake kai makara ba bale ka ce karo ma ƙara aka yi don shi kake so ka bincika ka ga gaskiyar labari duk wani abu da ya shafi gulmar wani babu buƙatar cewa wai kana son ka samu tabbaci ka kai magana ba kan gaskiya ba wannan wani suka fi kowa iya gulma da tsegumi da annamimanci suka faɗin cewa ina so in bincika domin in tabbatar da maganar gaskiya domin kada ya kasance na yi wa ya sa ka kai alƙali ne ko kai mala'ika ne idan an kawo ma ƙarar abu ne wanda kake iya hukunci lokaci ake son ka bincika ka gane gaskiya amma gulma ce in gaskiya ce aka faɗi ka faɗi sai ka samu zunubi in abin da aka faɗi daidai ne kan maimaita ko ka saurara sai ka samu zunubi zaka azumi ya wuce mu ji tsoron Allah mafi tabewan mutum shi ne wanda zai zo da ayyuka ne na kwarai kayi ramadan din kayi zakatu fitr kayi qiyamul layli amma ranar lahira a ɗauka dukkanin shi a ba wani kana ji kana gani hadisi ya tabbata cikin sahihin muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ma sahabbai ne atadruna manil muflis kusan wanda ya islasi wanda aka wa waso su aka kwashe mai duk kaya qalu al muflisu minna man la dirham wala dinar ko Mallajin man la wala mata suka ce wanda aka wa waso so shine wanda bai da dirhami daya bai da kaya wata ana biyan mutum bashi na naira dubu goma sai aka zo aka samu yana da naira dubu uku ya da kaya na dubu bakwai sai a raba a ce kowa ya haƙuri da abin da ya samu sai ya tashi bai da komai shi aka ce ma al-muflis faƙala sai annabi sassan ya ce al muflis min ummati man yati yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin wanda aka wawa soso cikin al'ummata shine wanda zai zo ranar alkiyama da sallah yayi sallah daidai gaba yake a masallaci ko da yake cikin sahu yake sallah cikin jama'a yake sallah da azumi ya yi na ramadana ya yi sitta shawwal ya biyo da abubuwa ya yi zakka ya yi sadaka amma ya ci wa karshe ta mahaza ko da zuwa ya zage wannan ya taba zagin wancan watan bayan an gama ramadana an zamna daba ya zage wancan ya ce ya yi kaza wa ƙarafa haza yawa wancan ƙazafi yau ya bincika gaskiyar labari an gaya mai ƙarya an gaya mai gaskiya ya faɗi in gaskiya aka faɗa mai shine shatama haza ya zage wancan in kuma ƙarya ne ƙarafa haza wa akala mala haza ya ci dukiyar wannan wata faka dama haza ya zub da jinin wannan wa baraba haza ya ya bugi wannan ta annabi ya ce ba haza min hasanatihi ya doka cikin aikin ne lalada da yayi azumi an ba wannan sallah an ba wannan in ya kare sai a dauki zunubansu sai a maka mai sai a maka shi wutar jahannama haka akwai hadari mutum ya ɗauki duk wa'in abubuwan da annabi sun ya faɗi zunubai ne wanda ke ɗauka tsakaninka da wani ya zage wani yawa wani ƙazafi ya buge wani ya zub da jinin wani domin wannan su ne zunubai masu saukin yi bayan ramadana ta wuce ka tsaya unguwar ku makwabcinka da ke da haƙƙi gare ka sai giba ta yi sai giban mata ta yi kasan tufafin da mata take sawa kasan inda take fita in aikin gwamnati ta kai kasan aikin gwamnati ta kai in wanki wanki ta kai wani gida kasan wani dole sai kayi magana ga abin da bai shafe ka ba dole sai ka ido ga abin da bai shafe ka ba ana na ana kwasa sallolin ka na ramadana da hamsu salawat ana zuba mai ana kwasa sadakar ka da ayyukan ƙwarin ana zuba mai zaka mu ji tsoron Allah mu kame bakin mu daga irin waɗannan ayyukan waɗanda ba su da alfanu abu na gaba shine duk mun san halin da 'yan uwanmu suke ciki na gabascin jihar sokoto musamman isa da sabon birni Abinda da ya wajaba na farko mu taya su da addu'a akwai masu yin addu'a a social media ka ta tsaya a social media ka addu'a a cikin sujudarka ka addu'a a cikin ruku'inka kai addu'a a cikin sallarka ka yi addu'a lokacin da kake wa kanka addu'a Allah ya kawo muna ƙarshen wannan abin duk abin da ya tsanani maganin shi Allah mu musulmi mun yarda da addu'a da dukufa ga roƙon Allah kuma Allah ya kawo muna sauke kuma tun da muka san Allah mun san shi mai ansa addu'o'in mu ne kuma ana an addu'an mutumin da dan uwa ne shiga matsala shi bai san shi ba don ɗaya wata ta musulunci ya mai addu'a kuma abin daɗi shine in kai mala'iku za su yi maka ma irin wannan da kake roƙon musu kwanciyar hankali sai mala'ike ta kai ma amin Allah ya baka kwanciyar hankali a rayuwarka ka mu yi musu addu'a yadda ya kamata sanan duk wani taimako da muke iya ba su yanzu akwai 'yan gudun hijira cikin su da yawa to mutuna su wajen in aka ce a bada tallafi a kai mawa'in 'yan gudun hijiran ka bada tufafi ka bada abinci ka bada kuɗi to ga wani uwanka musulmi ya shiga cikin matsala to ka yi kokari ka taimaka mai sanan wanda suke da dabara da shawarar da suke iya bai a ce kan wannan abin su samu hukumomin da abin ya shafa su ba su shawara irin wadda ta dace domin a ɗauki mataki sannan gwamnatota da abin ya shafa wanda ke iyawa su ma su ƙara ƙaimi su ƙara dagewa su san cewa Allah zai tambaye su haƙin waɗannan mutanen domin a samu musu mafita sai da mutane na ɗaukar zunubi da yawa a social media game da irin waɗannan abubuwan wani yana babbaƙun addu'o'i wani yana zage-zage wani yana tsinuwa da la'anta wannan ba daidai ba ne wani sai ya haɗe ya ce da ɗan majalisar jiha da aka zaɓa da ɗan member house of rep da sanata da gwamna da shugaban ƙasa duk Allah ya yi kaza kaza mutane za su zo su kashe mutum 60 su tafi Ɗan majalisar jiha komai bai iya yi ko ɗan sanda bai cincinta a bashi ba shi kan shi bai da sassana in yana wurin shi ma za su kashe shi su wuce shi ma bai isa ba don haka irin wannan bai sa ai Allah ya isa ba Ɗan majalisar tarayya member house of rep shi ma kila yana bashi kila ɗan sanda ɗaya ne mai ɗan sanda ɗaya. ba zai iya maganin akwai police station akwai kaza akwai kaza ba idan mutum yana da shawara ya samu irin mutane ya ba su mu mun zo lokaci ne wanda yake in ka irin wannan tsinuwar za ka yi jarunta za a cewa da baya da tsoro in kuma ka zo kana faɗin gaskiya irin wannan to ka yi kama da wanda gwamnati ko waɗannan mutanen ban taɓa ganin ɗaya daga cikin masu wakiltar mutanen ba in ana azami yuka in ba kila wanda fi su gemar ba shi da kowa ya san shi na taɓa ganin hoto ne a facebook ko a costa amma ban san kowa ne daga cikinsu ba amma ba daidai ba ne muna da jarunta idan ƙanana suka yi laifi mu basu idan manya suka yi a yi magana a wannan azumin na yi maganan cewa jama'a da gwamnati da masu kuɗi sun taimaka sai wani ai ba a faɗin haka domin za a ce an baka muke hawa min bayi mu ce jama'a don Allah a taimaka ma talakawa bana muka ga an taimaka da mu domin muna buƙatar yabon talakawa sai mu ce mu ki faɗi sai mu koye gaskiya to wannan ma shirka ne tsoro ne in kana faɗin gaskiya baka jin tsoron mai akwai da mai babu baka jin tsoron babba da ƙarami daga ƙanana su kame bakin su duk wanda bai da jarumtar tahiyya cin ya taimaka ya kare to wata magana wadda bata dace ba zargin wani wanda kila ya fi ka damuwa da abin kila yana na yana wani abu ba shi yadda ake ba in kana da kwakwalwa kana da dabara ta taimako ka je ka same shi ka ce ina ganin ga shawarar da nake bai domin abin da muke so ba mu la'anci junanmu ko mu zagi junanmu ko mu ɗebe ma junanmu albarka ba shine mu haɗa ƙarfi da ƙarfe wannan abin da yake shahuwar ƴan uwanmu bayan Allah ya daina shahuwarsu. su zaka mu ji tsoron Allah mu kama bakinmu mu yi addu'o'i mu yi fata ta gari lokacin da matsalar boko haram ta fara duk an ta zagin mutane irin haka yanzu ta bayyana cewa duk tafi fi karfin da ake tunanin su ne aka yi ta zagi sai dai a ta yadda za a yi da alhakinsu zaka mu ji tsoron Allah mu kama bakunan mu mu faɗi abubuwan kwarai kuma waɗannan mutanen da aka zaɓa duk wanda san suna iya wani abu ya je ya yi challenge ɗinsu dole ne tun da an zaɓe su su tsaya su tsare haƙƙin mutane amma ba daidai ba ne kana can wani gari kana zagin jabir yana nan bisa bari bai san ka ba bai san abin da kake ba ba daidai ba ne in jabir ya yi wani abu to kai mai wani fata ta gari domin ya gyara Allah ya muna albarka a rayuwarmu ya muna albarka a garuruwanmu ya ba mu lafiya da zaman lafiya wayannan musibar ta same su Allah ya musu magani inda ba ta kawo ba Allah ya saka da ta kawo wannan cutar ta COVID-19 Allah ya ƙara ya muna saukin ta Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ɗauki addinin musulunci akan wani addini Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid وبارك Muhammadin wa Muhammadin. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم